Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare daga nan kuma za mu kawo da shirin nan na tarbiyyar iyali sai kuma shirin Afirka a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirshirin namu na wannan safiyar.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci to kafin mu kai ga shirye-shiryen da muke dauke da sai abdullahi salu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya To da farko ga muhimman kanunsu. shugaba putin na rasha ya isa birnin tehran na kasar iran domin halartar taron kola na astana 7 babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa ba tare da abincin rasha ba ba za a iya gujewa yunwa a duniya ba a najeriya kuwa gwamnatin tarayya ta sha alwashin kawo ƙarshen yajin aikin malaman jami'o'i a ƙasar kuma ga labaran da ke da ke a daren jiya ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya isa birnin tehran fada mulkin kasar iran domin halarta taron koli na bangarori uku akan tattaunawar astana kan batun kasar syria shugaban kasar rasha vladimir putin ya isa birnin tehran ne inda zai gana da sauran shugabanni na kasashen turkiya rajab tayyip erdogan da kuma na kasar iran ibrahim raisi kokarin tabbatar da zaman lafiya a kasar syria kafin wani lokacin da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ne fara isowa birnin tehran kafin daga bisani shugaba putin ya iso a filin saukar tashin jiragen sama na birnin tehran bangaren tattaunawar astana dai suna yin dubi ne akan hanyoyin da ya kamata a bi domin karfafa zaman lafiya a kasar syria tare da karfafa tattaunawa ta siyasa a tsakanin dukkanin bangarorin kasar. babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa ba za a iya kauce wa yunwa a duniya ba sai da kayayyakin abinci da takin zamani da kasar rasha da kuma dawo da hatsi daga kasar ukraine zuwa kasuwannin duniya da shari'aci ta ba da rahoton cewa anthony guterres ya ce muna fuskantar barazanar yunwa a yankuna da dama na duniya wannan shekara al'amarin na iya yin muni matuƙa shekara mai zuwa amma za mu iya gujewa wannan bala'i idan muka ɗauke mataki a yanzu dole ne mu haɗa kai domin samar da manufofi masu ma'ana waɗanda za su iya bar da sakamako mai kyau ya ƙara da cewa wannan na nufin sake ci gaba da fitar da abinci daga ukraine da kuma samar da abinci da takin zamani daga kasar rasha zuwa kasuwannin duniya da kuma kiyaye 'yancin ciniki na kasa da kasa tun da farko dai darakta janar ta hukumar kasuwanci ta duniya ngozi konjo wela ta ce hawa farashin kayayyakin abinci na iya zama ta babbar barazana ga kasashe masu ƙaramin karfi gwamnatin tarayyar najeriya ta ce tana kokarin kawo karshen yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'in najeriya din ke yi a halin yanzu da kuma ɗaukar matakai na warware matsalolin malaman wanda hakan zai sanya su daina shiga yajin aiki a nan gaba jaridar the nation ta rawaito cewa gwamnatin tarayya ta bayyana hakan ne a taron koli na 81 na kwamitin ba da shawarwari akan harkokin ilimi wanda a gudanar a birnin yola na jihar adamawa sakataren dindindin na ma'aikatar ilimin tarayya andrew david adejo wanda ya zanta da manema labarai a gefen taron ya da cewa ana ci gaba ɗaukar matakai waɗanda suka dace domin tabbatar da cewa an warware matsalolin da suka sanya asin shiga yajin aiki to jama'a masu kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakamakon wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa a yawancin jihohin amurka mutane ba su gamsu da yadda shugaba joe biden yake tafiyar da mulkin ƙasar ta amurka ba bisa ga binciken wanda cibiyar manin consult ta gudanar domin tantance matakin shaharar biden a cikin kwata na biyu na shekara ta 2022 aksarin amurkawa mazauna jihohi 44 daga cikin jihohi 50 ba sa goyon bayan joe biden rahoton ya ce kasar da watanni hudu gabanin zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adi wanda za a yi a watan nuwamba yanayin siyasa na jam'iyyar democrat a kasar amurka ya kara taɓarɓarewa tare da samun koma baya ga shugaba biden a fadin kasar ciki har da wasu jihohi da jam'iyyar democrat ke mulki an gudanar da ƙuri'ar ne daga ranar 1 ga watan afrilu zuwa 30 ga watan yuni a jihohi 50 a kasar amurka ta bangaren wasanni kuwa tawagar kwallon kafa ta mata ta nigeria super falcons ta yi rashin nasara a hannun mai masaukin baki maroko a wasan da aka kammala najeriya ta yi rashin nasara ne a bugun daga kai sai mai tsaron gida inda ta barar da kwallo guda daya yayin da maroko ta ci kwallaye guda hudu tun da farko dai sai da aka fafata har tsawon mintuna casa'in ba tare da wata kungiyar ta saka kwalla ba wanda hakan ya sa aka kara lokaci na tsawon mintuna talatin wanda shi ma aka yi kare jini biri jini ba tare da an saka kwallo a raga ba najeriya ta samu cikas a wasan inda aka kori 'yan wasanta guda biyu da jan kati saboda keta to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fasara kuma karanta labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na duniyar mu a yau. Shiri wanda yake yin dubi a cikin al'amura wanda suke faruwa na siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da kuma al'adu a duniya inda muke tattaunawa a kansu ko kuma mu ji ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi ne akan ranar gadir ko kuma bukukuwan gadir wa'anda musulmi mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke gudanarwa a kowace shekara a dufaɗin duniya sannan da dubi na musamman yadda bukukuwan suka kasance a bana a kasashen duniya daban-daban da farko dai idin gadir ko kuma idin nada aliyu da abi talib salam wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kwanaki kimani saba'in kafin barinsa duniya tare da umarnin allah ta'ala a kuma ranar 18 ga watan zulhajji na shekara ta goma bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina rana ce wacce wa'anda ba su amince da zaɓin da Allah ta'ala ya yi wa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka yi ta ƙoƙarin ɓoye ta a duk tsawon tarihin addinin musulunci sai dai daga lokaci zuwa lokaci sai an ji muryar mabiya iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna raya wannan ranar suna kuma tunatar da sauran musulmi wa'anda ba su fahimci al'amarin ba kan cewa ga yadda al'amarin yake. ranar gadir tana da muhimmanci ga musulmi musamman idan muka dubi ayar alkur'ani da ta sauka kafin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a wani wuri da ake kira gadir hum inda ya gabatar da huduba mai tsawo a gaban sahabansa akalla dubu saba'in ko kuma dubu dari da ashirin ko kuma dubu dari da hamsin a wasu zantuttukan inda ya daga hannu aliyu dan abi talib alaihi salam ya faɗi cewa duk wanda ni shugabansa ne to aliyu shugabansa ne ya Allah ka jibinci wanda ya jibance shi ka kuma tabar da wanda ya tabar da shi ayar dai tana cewa ya kai manzo ka da abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aikata ba to baka da manzancinsa ba kenan kuma Allah yana tsare ka daga mutane lalle ne Allah baya shiryar da mutane kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 67 anan Allah ta'ala ya umarci manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya isar da abin da aka umarce shi ya isar idan bai isar ba to bai isar da saƙon Allah ta'ala gaba ɗaya ba wato don muhimmancinsa idan bai isar da shi kamar ya rusa musuluncin da ya kawo shekaru 23 da suka gabata shine shelantawa al'umma kan cewa aliyu da abi talib salam shine wasiyinsa magajinsa a bayansa don shi ne zai kare addinin musulunci da shi da 'ya'yansa daga tawaya da gurbata addinin musuluncin har duniya ta naɗe jim kaɗan bayan ya kammala hudubarsa ya kuma shelanta aliyu da abu talib a matsayin magajinsa a khalifansa a bayansa sai allah ta'ala ya saukar da wannan ayan yana cewa a yau na kammala muku addinin ku kuma na cika ni'imata a kanku kuma na yadda da musulunci ya zama addini a gare ku wannan ayar ta bayyana cewa da ya sanya khalifa da kuma magajin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa ne addinin musulunci ya cika ya cika da shi da ba a yi haka ba to kamar an rusa ayyukan shekaru 23 wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yana yada addinin musulunci a duniya wannan ya nuna cewa limamanci a wajen Allah ta'ala shine zai kare addinin musulunci wanda shine addinin Allah na ƙarshe a bayan ƙasa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabawa ba wani annabin da zai zo bayansa don haka wa'annan limamai goma sha biyu na farkon su ali salam wanda aka naɗa shi a ranar gadir sannan na ƙarshen su imam mahdi a jalalawa ala farjar sharif wanda zai cika duniya da adalci bayan cikanta da zalunci a ƙarshen zamani su ne za su kare addinin musulunci daga karkata has duniya ta naɗe a wannan ranar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa sahabbansa da suke tare da shi a lokacin suka yi wa ɗan abi talib alaihi bai'a daga ciki hadda khalifa abubakar da kuma umar wa'anda kamar yadda wasu malaman tarihi suka kawo khalifa umar bayan ya yi masa bai'a ya ce masa murna murna gare ka ya dan abi talib ka zama shugabana kuma shugaban duk wani mumini da mumina sai dai abinda ya faru bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana aliyu matsayin shugabanci na zahiri wanda Allah ta'ala ya bashi amma ba wanda ya isa ya kwace na baɗini. da haka kuma al'amura suka ci gaba har zuwa shekara kimani 25 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'amura suka koma ga masu ita wato aliyu ya karbi khalifanci a bayan kisan da aka yi wa khalifa na uku amma kuma wa'anda ba sa son hakan suka haddasa masa fitinu a cikin al'umma sai da suka jawo shi cikin manya-manyan yaƙe-yaƙe har guda uku kafin su kashe shi a shekara ta arba'in bayan hijira imam ali salam yakan tunatar da al'umma musulmi akan haƙƙinsa da aka kwace bayan manzon allah sallallahu alaihi a duk lokacin da ya sami damar yin hakan wani misali daga ciki shine wata rana yana hudubar sallar juma'a sai ya ce wa masallata yau idi biyu sun haɗu a gare ku idin juma'a da kuma idin gadir sa'an nan ya ci gaba da magana akan wannan ranar har ya kai ga inda ya buƙaci dukkanin wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke wurin kuma suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a ranar 18 ga watan Zulhajji a wurin da ake kira Gadir yana faɗa cewa wanda dunni shugabansa Aliyu shugabansa ne to ya tashi ya bada da shaida kan cewa ya ji hakan a nan take sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda suka rage kimani talatin ne suka tashi suka ba da shaida kan cewa sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka dangane da Aliyu alaihi salam sha biyu daga cikin su sun je yakin Badar sai a lokacin ne Imam Ali alaihi salam ya duba a cikin a cikin masallata sai ya ga wasu sahabban guda uku wa'anda suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa dangane da shi kan wannan al'amarin amma ba su tashi ba sai ya kira su da sunayensu suka tashi ya ce ba su ji cewa manzon Allah ya faɗa haka dangane da shi ba sai ɗaya daga cikinsu ya ce masa ai ya manta sai imam ali salam ya ce masa to idan baka manta ba ko kuma kana son ɓoye falala ta ce to Allah ta'ala ya jefe ka da cutar farar kai a kanka ta yadda ba za ka iya rufe shi ba nan take kuma Allah ta'ala ya karbi addu'arsa ya jefa wannan sahabin ta farar kai a kansa. wannan a zamaninsa kenan amma bayan sama dukkanin limamai guda goma sun raya wannan ranar a zamunansu har ila yau an sami wasu dauloli har ila yau an sami wasu dauloli da aka yi na shi'ar ali wanda suka raya wannan ranar a su akwai fadimawa na masar da arewacin afirka da idrisawa da buwaihiyawa da safawiyawa a nan ƙasar iran duk sun raya wannan ranar amma a zamaninmu wato karni na sha biyar hijira kamariya samuwar juyin juya hali musulunci a nan kasar iran tare da jagorancin malaman addini mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sa aka kafa daula ta shi'a ta farko a wannan zamanin sannan abin ya haɗu da haɓakar ilimin sadarwa a duniya musamman intanet wanda ya sa a halin yanzu muna iya cewa babu wata ƙasa a duniya a yau wacce sautin gadir bai kai can ba don haka hatta a ƙasashen yamma wa'anda gwamnatocinsu suke matuƙar adawa da addinin musulunci amma musulmi a ƙasashen suna gudanar da bukukuwan gadir a ƙasashensu duk tare da rashin yawansu saboda irin ƙwarya-ƙwaryan 'yancin da ake da su a wa'annan ƙasashe don haka a ranar gadir ta bana wato ta shekara ta 1443 hijira kamariya an gudanar da wa'annan bukukuwa a kusan dukkanin kasashen duniya inda ake da mabiya iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun raya wannan ranar don tunatar da kawo kansu da kuma sauran musulmi wanda ba sani ba muhimmancin wannan ranar wanda kuma fahimtansa shine ɗaukaka ga addinin musulunci har duniya ta naɗe daga nan muna iya cewa lokaci ya zo a duniya ta yadda duk wanda yake son gaskiya zai iya gane ta zai iya saninta duk wanda yake son sanin abin da ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa zai sani ba tare da wani sarki daga cikin sarakuna ko kuma wani malami daga cikin malamai ya ba da fatawan a kashe shi ko kuma a halaka shi ba don haka muna gode wa Allah ta'ala da ya sanya mu cikin wa'anda suke rike da shugabancin Ali alaihi salam bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro a nan za dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to wasu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH Iran TD wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga dukkanin al'ummar Nijar dangane da wannan babban rashi da muka yi na wato Alhaji Sunusi Tambar Jaku muna fatan Allah ya bawa zuri'arsa da iyalansa hakurin jure wannan rashi da fatan shi din kuma Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rogar malam shakar loko gomin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace rana dai ba mu rasa ta cewa a yau ma na shigo filin ne domin yi tsokaci kan haɗaka da ake yi tsakanin ƙasashen iran russia da sauransu muna fata wannan haɗaka ta cimma nasara duba da yadda turawan suka ƙudiri aniyar ganin bayan ta kowa ci hanya su ko da yaushe su suke nasara ko da yaushe su suke nasara muna fatan sauran kasashe musamman ma na afirka za su fara tunanin dawowa daga rakiyar su domin ta hanyar dawowa daga rakiyar su ne su kansu za su tsaya ma'ana kasashen namu na afirka za su tsaya da kafafun su da fatan kasashen mu na afirka za su fara tunanin tsaya da kafafun su maimakon dogaro da kafa wani don su tsaya da fatan kirana zai kai ga shugabannin kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar da shagar local government daga sogo Sokoto a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. A yau ma na so ku sake bani dama domin isar da godiya ta a gare ku da taya dukkanin daukacin al'ummar musulmi murnar zagayowar ranar gadiyar wato ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nasabta fiyayyen halitta a kalifancinsa. Muna taya dukkanin al'ummar musulmi murnar wannan rana Allah ta ta'ala ya sanya alkhairi Allah ta'ala muna maka godiya da ka sanya mu muka kasance a ƙarƙashin jagoranci ko amincewa da Imam Aliyu Amirul Mu'minin alaihi salam mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambeguwa na gode. Salamu alaikum radio Hausa hiran mai magana shi ta tayar daga nan agada jamhuriyar Nijar ina so a bani dama in yi kira ga dukkanin manoman mu nan kasashen mu na Afirka musamman nan kasa ta jamhuriyar Nijar duba duba da cewa wani yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa rani guda an sha wahala to ya kamata abin ya zamanto makaranta ya zamanto karatu ne gare mu dukkanin kasashen mu na afirka ina so in yi amfani in ce idan an samu amfanin gona ya kamata a ci an yi tattalin shi an adana wannan albajajjaranci da ake yi da kaka wasu armammaki ba a tada su sai lokacin kaka sai lokacin da aka ce an hidda amfanin gona sai a yi ta albajajjaranci da abinci ba a lissayi da cewa dogon rani ake sha duba da cewa nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar fa mafiyanci noma guda ne ake yi cikin shekara guda ya kamata a yi lissayi da wannan san irin abubuwan da za a rinka yi a cikin wannan yanayi na rayuwa da ake 的 Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kwasan Talaba George Fortescue. Ina son na amfani da wannan dama ni godiya da ga mai gima gwamnan jihar Yobe a bisa mataki da ya dauka da kuma kokari na tallafawa al'umma wanda gidajen su ya rushe a fadin jihar Yobe wanda ya collaboration da NEMA na Federal Government da kuma haɗin gwiwa ta karkashin jiha SEMA karkashin wakilcin Dr. Mahmud Goje. Mai gima gwamna mun yi godiya da kai kula da al'ummar jihar Yobe yobe wannan mataki naka da ka ɗauka wannan ya nuna cewa ka damu da talakawan jihar yobe sai dai kash akwai wani abubuwa da yake damun al'umma a garin fatiskum wato matsalar hanyar magudanar ruwa da ke dogoninu ward anguwar ramin kasa al'umma sun yi koke ta bangarori da dama daban-daban amma har yanzu an ki sauraron su mai girma gwamna muna jan hankali da cewa a dube su a tallafa musu a musu gyaran nan daga ƙarshen na maka fatan alheri ina maka addu'a da fata nagari. gari Allah taimake ka Allah baka nasara akan duk lamuran da ka sa a gaban da gasin talabijin francisco da kudancin jihar yobe tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajin daga mai nijar to aka ce lokacin abu a yi shi ni yau lokacin da abin da za mu yi lokacin damana ne lokacin ruwa ne mata ku san yadda kuka da yara ka a bar dauda a cikin gida ka a dinga shan ana zuwa ana shan ruwa ruwa na tafki a tsarkake ruwan tafki a dinga shan shi kuma yaro a dinga sa shi cikin sabro kuma babban ma ya sa shi cikin gidan sabro kenan mata ja hankali da zamu muku ku sayin da ku kai maza kuma ku sayi gidan sabro ku kai ma matanku likitoci a taimaka ma talakoki wanda suke cikin ƙauye sunana muhammadu ɗanbare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu ya ta mai magana na agwa mai fanci daga nan zandar to duba da yanayin da damana da muke ciki yanayin ruwan sama ba gaggautawa a gaskiya kamata gabanni su sa ido da mayar da gwamnan jiha da ma masu hannu da shuni ya kamata a ƙananan mayar mayar ko kuma babban mayar dan Allah dan annabi su rika dubawa unguwa unguwa su rika ganin yanda ake zuba shara kan titi titi kan magudanan ruwa suna zuwa suna toshe ruwa mayor yana iya bakin kokarin shi amma gaskiya iya cikin garin da magarin da ya kamata ya rika duba kauyukan garin da magarin gefe gefe ya sa ido akan shi daga nan ne ruwan yake shigowa ya tattari ya taho ya zo ya mutane gidaje ya kamata a duba ga gidajen da suka rushe wallahi sama da gida ɗari da wani abu a garin da magarin duka ruwa ya rushe su to sai dai Allah ubangiji ya mana jagora na kuna gwa mai faci daga nan zantar assalamu alaikum radio BOH Hausa mai magana baba ya Haladu Mustapha Inuwa Haruna Murya daga karamar hukumar Daura ta jihar Katsina tarayyar Najeriya. Daukacin mutanen ƙasa ta jamhuriyar Nijar matasa da suke gudanar da jarabawar bak bakaloriya Allah ya ba mai rabo sa'a kuma Allah ya sa a ƙare lafiya Allah kuma ya taimaki matasanmu su samu su ci jarabawan nan. Kurakuran da ake cewa ana samu ya Allah ka gyara Allah kuma ya taimaka su ci jarabawa a mai magana baba ya halar Mustapha Inuwa murya daga karamar hukumar daura ta jihar katsina da najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na barkan mu da haka mai magana na William daga niyami a jamhuriyar niger so barka da zagayowar idil gadir wanda babban idi ne a musulunci ko da yake an wa al'ummar musulmi wannan babban Idi? idin kamar yadda allah yake cewa allah zai bayyana da addinin shi ko da kafurai fasa sa so ko kuma ko da mushrikai ba sa so so ina ganin wannan zamani zamani ne na imamu hujja shi yasa duka abin da aka boye na martaba ko ko matsayi na ahlul baiti musamman ma shugaban wannan tawaga shine imamu ali alaihi salam kusan wannan zamani abin zai fito a fili tamkai yanda idan rana ta fito ta hannu baya rufe ta to a hakan matsayin ahlul baiti insha Allah a cikin wannan al'umma ya riga ya ya fito muna fatan da Allah ta'ala ya ba mu sabati Allah kuma ya maimaita mana Allah ya tabbatar da mu akan wannan tafarki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina magana Aliyu Nasarawa Omin Galma muna kira da hukuma a irin yadda sun ga shiga lungu da sako a nan gare mu komin Galma ana shan ra'ayin talakawa cewa su zuba kuɗi a kama su buhu taki haima an kabi lungu da sako a ja duk buhu ana aika musu akan jika goma talakawa ko wani kuwa sai da kaji ne wani sai da tiyata ta hace ko wani wani ma sai da dan abincin da ci ko sabulu ya sai suwa saboda karancin bai da kuɗi da ne samu takin nan akalla an kafa wata biyar da an kai wannan bayani yanzu ko da zuba kuɗi an kafa wata uku to talakawa sun yi noman haci suna jiran taki ya kamata takin na indan ita hukuma ta sani in nan ta yi tattali na dan ta taimaka ma talakawa a nan kwamin galma sun zuba kuɗaɗen su dan Allah a ba su takin in ba ba su taki ba yanzu to dole a ba su takin assalamu alaikum wa wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen Hausa na BOH suna na Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. A yau na shigo shirin ne domin ku bani dama in yi tsokaci dangance da jarabar share fagen shiga jami'a. Wannan kira ne gare mu iya eh zuwa ga ɗalibai da su tsaya su aji hankalin su kwance su san abin da ya kai su domin gaddama ta kubuce musu. Malamai kuma haƙƙin su ne na su tsaya su yi adalci domin su ba kowa haƙƙinsa. daidai gwargwado daga ƙarshe kuma muna kira ga hukumomi da su tabbatar da sun inganta tsaron da ya dace domin a kammala jaraba cikin lumana na gode sashen hausa na biyo sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buzai jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru gidan radio iran da farko sunana sanusi madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan fili ne domin in taya ademola adeleke murnar lashe zaben jihar Osun karkashin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Ina fatan wannan lashe zaɓe na gwamnan jihar Osun da shi Ademola Adeleke yayi. Allah Ubangiji sa hakan ya zamo alheri gare shi ga al'ummar Najeriya baki daya Ina fatan za ku tashi lafiya BO Heads ta Iran ni ne Sanusi Madatai daga nan jihar da magaram a Shamhuriyar niger Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Iran. Mai magana Inusa Makiyayi daga nan Jeza jihar da magaran Jamhuriyar Nijar. A nan ni tsokacin da zan yi danganta da ziyarar da Joe Biden shugaban kasar Amurka ya kai kasa mai tsarki Saudiya. E da ya ce an dai ya hau zai sama kasar Saudiya takunkumi akan kisan da aka ma dan jarida jamar Khashoggi. To kaga abin da ya faɗa kuma yanzu aikata ba shi bane. Larabawa abin da ya kamata su gane su turawa a kullun abin da za su cimma burinsu suke karewa ba burin larabawa ne wani ba dan a haɗa kan al'umma musulmi ne kullun burinsu ne suke karewa da fatan yan uwa larabawa za su gane gaskiya turawa ba masoyan su bane mai magana in inusa magaji daga jeza jihar da magaran jamhuriyar nijar to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu Tokar da a shafi cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkamu saka taduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan harkan gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku ganin rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ka ce tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu za mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da Malam Musa Adam mai nage daga garin Jos ta ƙasar Nigeria wani tsohon malamin makaranta. Yau malam sashi ne kan islahohin musulunci kan batun tarbiyya. Allah shiga bata malam bismillah. Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka. da fatan kowa na lafiya to da fatan masu sauraron mu birni da ƙauye kuro da lungu cikin wannan rediyo gida rediyo mai albarka muna cikin darasi na tarbiyya amma a mun shigo istilahi musulunci za mu tashi a darasi na talatin da biyar to ana ci gaba shi musulunci ya kalli rayuwa ta fuskoki biyu komai da komai musulunci ma ya tsaya a duniyance kawai yadda sauran al'ummomi da ba musulmi ba komin su ya tsaya gidan duniya duk abin da suke yi a yi duniya to saboda mu muna da imani addinin mu addinin musulunci akwai imani na cewa wannan gidan duniya ba ita kaɗai ba ne akwai wani babban gida da ya rage kuma akwai zango-zango kafin a isa wancan babban gidan akwai duniyar barzahu akwai tsayuwan tashin kiyama su wasu duniyoyi ne masu zaman kansu masu ɗaukan shekaru masu yawan gaske allah kaɗai san tun farkon eh, mutuwan dan adam na farko zuwa yau allah kaɗai san shekarun da wanda suka isa zangon duniyar barzahu suke a yau haka kuma in aka isa duniyar tashin kiyama allah kaɗai san shekaru da za a shafe to wannan kenan to kamar da mai bayani cewa shi musulunci yakan kalli abubuwa duk abun da duk al'aurorin musulunci yakan kalli abubuwa da ido biyu ta fuskoki biyu a yi don duniya a zona lafiya a amfani juna a amfani al'umma a rayu ana yan adam masu amfanin kansu su amfani al'ummomi da sauran halittun da aka halicce su tare da su a wannan gidan duniya mai abun tsoro da abun al'ajabi to ku rayu kuna yan adam ku rayu kuna aikin dan adam taka insaniya na kyautata ma juna da al'ummomi da sauran halittu da allah ya sa suke karkashin kuto ko da kuma musulunci ya shi wannan kallon yana da istilahat to tana abin da ya shafi tarbiyya zamantakewan aure Eh, ya ba da musulunci ya tsara abubuwa tun daga daiwan tun ranar farko maganin tarbiyya ita ce babban al'amari sosai wanda ake son a lura da ita kuma ba wai cewa aka yi sai an yi haifu an ya'yan sun girma ne guri ne za a fara tarbiyyar ba tun daga maganar neman aure wane irin gida wace iri ne za ka auro wane iri ne za ki auro a yi screening a fahimta kada a yi zaɓen gurbi kuma ya zama na auren na soyayya saboda idan aka rasa soyayya abinda aka haifan zai shiga matsaloli ba na wasa ba idan ya zama akwai auren tilas musulunci ma ya hana auren tilas kauna da soyayya da yadda da fahimtar juna da ga'idojin juna saboda idan aka samu damuwa misali a ce tun a zamantakewan auren ko kuma aka yi auren babu ƙauna ba soyayya daya kenan aka zo aka zauna bisa tilas na iyaye ta samu ciki haka aka reni cikin cikin gaba da rashin ƙaunar juna jinin da ke bugawa ya kai makon har ya yi girma cikin baƙin ciki yake. masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh hausa daga nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan bayanin yadda samun ciki a wani yanayi da fatan yalai suna amfana haka kuka rene shi cikin gawa ba kauna ba soyayya haka ya zo duniya ya same ku ba zaman daɗi saboda ba kauna ba soyayya to wannan zai shafi rayuwarsa ta gaba kun cutar da shi tun daga ranar farko da wannan ya sa a cikin alkur'ani mu mai girma akwai wata aya mai girma karimiya mai gwalagwalin kalmomi masu ɗauke da ma'anoni masu daɗin gaske أعوذ بالله من الشيطان Wa min الله an الرحيم min آياته أن خلق لكم من a zawajen. litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa In inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun sadaqa Allahu al-azim wannan aya tana sharanta mana tana bayyana mana cewa daga cikin ayoyin Allah hun al daga cikin ikonsa ya halice mana ya halice Ta muku ku ɗan adam daga cikinku an kalakalakun min anfusikum a zawajen daga cikinku aka samu mata auratayya wannan ya shafi tun daga tarihin kakanku nabi adam da ya sa a cikinku jiki ɗaya don ku yi zamantakewa na mu'amala na ƙauna don ku natsu zuwa gare su wanda bai da mata bai da natsuwa sosai ka gama rayuwa ba baka san ma kai waye ba sosai sai kana da mace za ka san wasu abubuwa za ka dan ƙara sanin kanka duk da dai har ka gama rayuwa ba za ka iya gama sanin kanka gaba daya ba amma yin aure zai sa ka ƙara sanin halinka ta wasu halaye na ɗaukar nauyi da haƙuri da ciyarwa nan za a sani ba za ka sanya ka ya kake ba sai ka yi iyali wannan aya karimiya ta ce to sai kuma aka sanya a wannan a tsakanin maza da mata mawaddatan wa rahama ƙauna a samu ƙauna a samu jin kai tausayi tausayi juna bugabugan da ake na rayuwa ka tausaya mata musamman lokacin ta ke da ɗauke da juna biyu ita ma ta tausaya maka lokacin da ka yawan buga-buga na nemo masu abinci da gurin zama da tsare su kai ne kenan ka je nan buga nan buga can sana'o'i na buga jiki iri daban-daban lokaci ka haɗu da matsaloli sosai shi yasa gwagwarmayar duniya mafi yawa maza su suke ta mutuwa su suke karwa da matsalolin rayuwa ta hanyar nema wa iyalinsu abinci ba su da zama sun ajiye mai ciki a gida ta haifu 'ya'ya suna bukatan lura ta fuskoki daban-daban lura da lafiyansu da abincinsu da wurin zamansu da iliminsu da mutuncinsu abubuwa ya gasu sunan latu addu'a sa to yana daga cikin sharaɗi na farko ya zama na lallai akwai niyya mai kyau niyyan son 'ya'ya don ya zama na aka rasa wannan ba shi da niyyan haihuwa bai damu da ɗa ba ya son ɗa to na an fara samun matsala in aka haifu dan nan ba zai samu kula ba da ya zama na sha'awan kwanciya ne kawai kuka yi ita to 'ya'yanku za su samu damuwa lintana a ce auren dole sulunci ba a san haka sam shi ne aka ce ya zama akwai rahama akwai ƙauna da rahama wannan tsarin da allah ya yi to wata babban abun tunani ne ga masu tunani ayaci inna fi zalika la'ayatin ayoyi ne ma darsa ne amma ga masu kwakwalwan tunani liƙaumin ya tafakkaro wanda ba sa tunani su kawai sha'awa kwanciya gama tunan za mu tsaya Allah ya kai lokaci na gaba masu raro ga shi dai malam ya fara sakin jiki da wannan bayani to amma a nan za mu sa masa wakafi da ƙarshe muna yi wa malam musa adam ya yanage daga jos ta kasar nigeria wani tsohon malamin makaranta guda ta musamman a lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyon boh hausa da ke nan binin tehran na ƙasar iran ni awar kun da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu saurare barkanmu da hutawa har ila yau barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau a yau a cikin wannan shirin zamu taɓa batun nan ne na harin da aka kai abuja bambinin tarayyar najeriya inda aka tabbatar da cewa 'yan bindiga sun kai hari gidan yarin kuje inda bayanai suka ce wasu daga cikin fursunonin turanta a nakare yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi wanda ni awal kunya zan ja akalarsa. domin tattauna wannan batu na harin gidan yaron kuje mun ganye gayyato mejo haya shinko mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna garin gwamna to mejo game da ram ce ko tawarwarewar tsaro a najeriya yaya za ka kusanta wannan batu ne mun sha maka tambaya akan wannan amma yanzu abin kamar ya kai wani mukura haka to a gaskiya bisa billah bisa yadda abubuwa suke tafiya za a ce abin yana ƙara ta'azzara ne yana ƙara taɓarɓarewa musamman da ana yi ne a gefen gari ko kuma a wasu bangarori wayanda zai sun yi nisa daga manyan birane ma misali to sai gashi yanzu hatta cikin babban birnin tarayya inda yake nan ne fadan gwamnati abun bai tsira ba inda za a ce an samu yan bindiga sun je sun kai hari a gidan yari sun kubutar da wanda suke so su kubutar da su bayan sun yi wajen awa biyu da wa'yansu mintittika suna yin abin da suke yi ba tare da an je an farmace su ba to kaga wannan ya nuna lallai lallai abin nan ta'azzara yi to a gaskiya bisa sabilillahi din a sani na a tarihin kasar nan ba ma shugaban kasa wanda yake tsohon soja ba ba kuma mulki wai na soja kadai ba hatta wayanda suke su yi mulki na farar hula ba a taba samun taɓarɓarewar tsaro kuma su kasa taɓuka wani abu ba kamar wannan gwamnati kusan za mu iya cewa wanda shi kansa da yake tsohon hafsa ne kuma tsohon wanda ya taɓa shugabancin ƙasar nan na zagaye da shi din ma wayanda suke da alhakin fahimtar da shi al'amuran da ƙasar nan take ciki dukkan su gaskiya sun gaza a wurin gudanar da ayyukansu bai yiwuwa a ce a yi shekaru kullum magana ɗaya ake sai dai a ce an yi dai da abu ya faru ko kuma a ce za mu yi kokari mu tabbatar an gyara ko kuma an kama waɗanda suka aikata wannan kuma akasari musamman a yanzu irin halin da 'yan bindigar nan suke kaiwa kafin su kai shi suna ba da alamu ko sanarwar cewa in ba a yi kaza ba ko kuma a'a za mu yi wani abu a wuri kaza kuma sai an bari sun yi duk da ana samun bayanai na sirri su lokuta wanda za a iya kokarin a magance abin kafin ya faru sai ka ga gwamnati ta yi da abin to ina tsammani shi a matsayin shi na shugaban kasa kuma commander in chief yana zaune ne kawai yana tsammani abin da su wayannan na zagaye da shi za su zo mai da shi kawai shi ne abin da zai mai da hankali a kai kuma su in banda rai ba abin da za su rika gaya masa tunda musamman sun san abubuwa ne wanda koyaushe kuɗi ake fitarwa domin tabbatar da tsaron nan matuƙar suna ribatuwa da wannan ba za su iya gaya mai gaskiya ba. Tomato ba mu da tarihin rashin tsaron a Najeriya a gurguje a gurguje. Misali a matsayinka na na soja ko in ce soja mai rita inda a ce kai ne a za ka yi akan maganar matsalar Boko Haram. To matsalan Boko Haram tana bukatar a ƙara kaimi wurin ainihin tunkararsu kuma ba zai yiwu ba sai dole an ƙara yawan askarawa a ƙasar nan musamman abin da shafi sojojin ƙasa saboda duk abin da ake yi da 'yan boko haram na a ƙasa ake yin sa kuma an san yankin da suke zai wa yau an ji an kore su sai a bar su su sake zagayewa ta wani wuri ko kuma inda aka kore su daga wurin a bar su su sake dawa su ba mai wannan wurin kaga wannan yana bukatar a ce duk inda aka riga aka kore su to soja su kafa wata tuta a gurin su kuma sa rundunar a gurin wadda za ta tsaya ta ci gaba da tsare wannan wuri ana yi ana ci gaba har ya kasance an kore su ko kuma har sai da su da kansu suka ba da kansu bayan adadin sojojin da za a kara ya kamata har ila yau a tanadi makamai irin na zamani na'urori musamman yadda duniya ta ci gaba yanzu ta yadda duk wasu bayanai za a iya samun su kai tsaye hatta daga fadar shugaban kasa ba sai abin da waɗansu kawai suka sanar da shi ba na'urori duk za su iya yin wannan wani lokaci ma daga can fadar shugaban kasar ne ya kamata a an karar da su cewa ga wani abu da ake hange daga wuri kaza lallai lallai dole ku ɗau mataki ko kuma daga gaban kuri kaza to wannan duk sune irin abubuwan da ya kamata a sa a gaba. to mejo misali kamar satan jama'a me za ka ce. to wannan ma shi ne al'amarin da ya fi komi muni saboda ya riga ya mai da kasar nan baya ya karya lagon jama'a jama'a da yawa duk neman su ya koma a hannun wayannan mutane misali kaga mutum ya yi aiki shekara talatin da biyar yana bauta a ƙasa sadda ya ritaya ya samu kudaden sallamansa da irin abubuwan da ya rika tarawa can baya ya mallaki gida ko muhalli shi da iyalinsa sai ka ga a lokaci ɗaya masu garkuwa da mutane sun kama mutum sun bukaci a kawo musu kudaden da duk in aka kawo wa'in abubuwa da ya shekara talatin da dare yana tarawa ba za su iya karɓansa ba sai dangi sun haɗa an karɓo nan an karɓo nan a haɗa su na a ce an je an kwato mutum a wurin waɗannan 'yan bindiga kuma amma a 'yan masu garkuwa da mutane kuma a ce a yau duk abin da ake irin wannan na da mutanen in aka bincika waɗanda aka hukunta aka ce gasa an kama su kuma an hukunta kidayayyu ne sabanin adadin mutanen da aka ta gayyara wannan yana nuna cewa wannan gwamnati lallai akwai sakaci ta tare da ita kuma musamman ma waɗanda aka rika kama musamman can bayan akwai jami'an gwamnati a ciki har tsohon minista ah, mai cima an kama da shi da diyarsa wanda ya bada kuɗi aka karɓo ta kuma shi kenan magana ta wuce wanda shi bai da kuɗin nan da zai iya karɓo ɗan wansa shi kenan an bar shi ba abin da za a yi shi yasa a wasu kasashe duk inda gwamnati da irin wannan gaza za ka ga jama'a sun fito suna cewa ba su yadda ba musamman da gwamnati ce wadda take biyan diya ga duk mutumin da ya shiga irin wannan ibtila'in to da dole za ka dau mataki amma an bar mutum biyan da ka yi ka karbo dan uwanka ba wanda zai ce ma ga kwabo an mai dama daga cikin kuɗin da ka kashe saboda gazawan gwamnati ne na ta kare lafiyarsa da dukiyarsa. to to na kudu kwano mai cewa duk wanda ya biya diya za a kama shi a daure. to wani tabar makunya ce wadda bahaushe yake cewa da hauka ake naɗe ta ya za a yi a kama wanda yake mahaifina ne ko ɗana ne ko mahaifiyar 'ya'yana an tafi da ita sannan ke gwamnati baki karɓo su ba baki yunkurin karɓo su ba ni kuma da ɗan abin hannu wanda wa'annan mutane suka nemi in bada ba ku gwamnatin ne za ku bada ba to me amfanin dukiyarta in ba zan iya karɓo ɗan uwana ba in ba zan iya mai gata ba kar mu manta alal misali yanzu akwai wa'anda yanzu sun yi shekaru nawa a hannun wa'annan mutane akwai yaran makaranta na yahudi banda wa'annan yan wanda aka kama na baya baya na wajen jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna duk suna hannun mutanen nan to inda kuɗi za a nema yaushe ne za a ce mutanen da suka yi shekara a hannun mutanen nan ba kuɗi a karɓo su ba sannan ku ce kan ba da kuɗi karɓo su saboda haka wannan doka da suke magana su yi ba maganar gaskiya ba ce ba su gaya kansu gaskiya ba. to mintu akwai wani abin da faru kuma shi ma na ban mamaki shine harin jirgin kasa daga abuja zuwa kaduna me za ka ce. to wannan abu da ya faru kuma da yadda su waɗannan waɗanda suka kama mutanen nan suka yi magana a duk lokaci cewa suke gwamnati ta san bukatar su gwamnati ta san bukatar su kuma suna so gwamnati ta biya musu wannan bukata to a ƙarshe dai muna ganin yadda wa'ansu suka shiga suka wa suka makarbiya ana karɓo wa'yansu daga cikin wanda aka yi garkuwan da su kafin daga baya bayan nan je aka yi wannan hari na gidan fursuna a abuja a kubutar da mutanen da ake ganin yan uwan wa'ancan da suka yi wannan farmaki ne na jirgin kasa wannan ya nuna ma cewa kenan ko dai ɗayan biyu ita gwamnati akwai sakaci a wurin ta bangaren tsaro ta yadda za a ciwo nan yan bindiga har sun je sun shiga inda ake tsare da mutane sun karɓo su ko kuma a'a akwai haɗin kai wancan sakaci abin da ake cewa ina negligence na aiki laifi ne a doka amma har zuwa yau baka ji an ce a kamo waɗanda su ne shugabannin tsaro a bangaren abuja ba musamman kwamishinan yan sudan mai kula da birnin tarayya akwai brigade of gas wanda su ko da yake suna kula da abuja ne saboda fadar shugaban ƙasa. akwai sauran mutane ga su civil defense da sss ai ya kamata a ce ya zuwa yanzu a tuhume su menene ya faru har aka zo aka wannan abu kuma har aka tafi ba tare da kun kama ko da mutum ko kun samar da bayanin ma za a zo a wannan abu ba ta ga wanda shine sakaci in ko ba sakaci bane to akwai haɗin kai haɗin kan kuwa shine za mu ɗauke kafa za mu kau da kai ku shiga ku yi abin da za ku yi ko me zai ɗauke ku in ya fi awa biyu ma ku yi ku gama ku tafi ba za mu yi komai ba to dole gwamnati in da gaske take yi ta bincike akan wannan domin 'yan bindigan nan da suka ce gwamnati ta san bukatar su ta yiwu gwamnatin tana da idan kunya ne a ce ta biya musu bukata shi yasa yanzu za ta kau da kai su je su yi da kansu in ya so daga baya a ce ai an kai hari ne to a mejo a mun ne faru shi ma babba ne wato to kaiwa tawagar shugaban kasa hari me manufar wannan hari ne da su ta da suka yi to da yake nuna shi ne sakon ya isa zuwa ga shi shugaban kasan in ga labari yake ji to yanzu ya gani ta yi su yan bindiga da suka yi wannan harin ba su san ma tawagar ah, shugaban kasa ba ce sun dauka kawai masu wuce ta hanya ne kamar yadda aka saba sun ji rugugin su suka fito suka yi artabu da su to amma wannan ya nuna maka irin karfin makaman da mutanen nan suke da shi da kuma irin abin da suke nufi na dole a bar musu hanya ta yadda suke so su yi tun abin ya kai ga shi fada shugaban kasa tun da wannan tawaga tashi wadda su ne za su fara isa kafin tsohon shi daura har aka jikkata su lallai wannan dalili kadai ya ma kamata ya sa a yi bincike kamar da nake faɗa koyaushe menene dalilin da zai sa a wannan yanki har yanzu a ce akwai 'yan bindigan da yake suna irin wannan farmaki kuma sun addabi jama'a amma ba a yi komai ba gaskiya bisa na duk yana nuna rauni da gazawa na gwamnati duk da kuma irin kuɗaɗen da ake kashewa a bangaren tsaro masu raro a nan ne kuma za maka kawo karshen shirin namu na farko na afirka a yau har sai allah ya kai mu na gaba a yamakon miji hayashin mai ritaya masanin tsaro a najeriya da ke kaduna gadon gwamna ne awal kuna shi na gabatar nake cewa sai wani jibon To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. A daren jiya ne shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya isa birnin Tehran fadar mulkin kasar Iran domin halarta taron koli na bangarori uku akan tattaunawar Astana kan batun kasar Syria. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya isa birnin Tehran ne inda zai gana da sauran shugabanni na kasashen turkiyya Rajab Tayyip Erdogan da kuma na kasar Iran Ibrahim Raisi. kokarin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar syria kafin wani lokacin da shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan ne fara isowa birnin tehran kafin daga bisani shugaba putin ya iso a filin saukar tashin jiragen sama na birnin tehran bangaren tattaunawar astana dai suna yin dubi ne akan hanyoyin da ya kamata a bi domin karfafa zaman lafiya a ƙasar syria tare da karfafa tattaunawa ta siyasa tsakanin dukkanin bangarorin ƙasar. babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa ba za a iya kauce wa yunwa a duniya ba sai da kayayyakin abinci da takin zamani daga ƙasar rasha da kuma dawo da hatsi daga ƙasar ukraine zuwa kasuwannin duniya tashar ati ta ba da rahoton cewa antonio guterres ya ce muna fuskantar barazanar yunwa a yankuna da dama na duniya wannan shekara to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an saki lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan Barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya.